san ba kanin ya kamata kin gane ko babu ni babu ki in ba ba za ki zame ba da da ki wani wani abu ne kin ta kula rayuwa ta haba a successful business tycoon as Badaru, Jamila Umar, a devoted housewife as Umi, Fatih Keke, fun-loving hardcore hostler, in and as Amalia encounter between love and lust there is nothing most desirable in every family like pleasurable feeling hearing an absolute satisfaction that was their past there is nothing most disgusting in every family like suspiciousness tension and abnormal circumstance this is their present. Ashe ne. kaga Ina son mu Da da ne duk abin da zaka gaya min sai na yadda saboda baka taba yi min ƙarya ba. Kawai da kwanciyar ka anan da sassafe ni ma ai zan iya shayar da kai ko an gaya maka sassa kuma ka nake a gidanmu. Na zubar da shi da kika san raƙumi da aka hala sai da ja shi. Ai malamin ki ya iya aiki. Daga yau kar ki ƙara zuwa inda nake kar ki ƙara bugo min waya tunda ba dole bane dole ne a soki ba dole bane a soki get out get out ka ci gaba da mata magana mana wai ce ka kashe mata waya but no one could tell what the future holds aikin banza kun shi a zuwa ke dun wajiya ƙarya ke amaliya from the stable of Akuma Motion Pictures Busau. Produced by Ahmad Hashim. Story Falalu Edore. Screenplay Nazir Adam Sali. And directed by Falalu Edore. Akwai abin da baki sani ba kuma rage sun san da ke yi. A ciyo a jibo ba sai tuwon mata aure. Amaliya. Yes, yes.